الحمد لله رب العالمين متعنا بنعمة الآفية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بخيري الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أيها المسلمون إن نعم المنعم الكريم على عباده غير معدودة إن نعم المنعم الكريم على عباده غير معدودة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ألا وإن من أعظم النعم نعمة العافية وهي من المطالب الكثيرة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس ويوصيهم بسؤالها فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الصلاة كان من عدية الاستفتاح قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبه عشرا ويحلل عشرا ويستغفر عشرا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة وكان يدعو في الجلسة بين السجدتين فيقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وفي قنوت الوتر كان يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عفيت وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعافيه فيقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى وأصبح لا يدع هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وعند النوم كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني وعافني في ديني وفي جسدي وعندما كان يسلي على الموتى يقول اللهم عافهم واعف عنهم وعندما يزور القبور كان يقول لأهلها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الدعاء بالعافية فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة فإذا أوطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت وعن أبي مالك الأشدعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أيها الأهبة إن العافية من أعظم عطايا الله للعبد وأفضل قسمه له فهي أفضل من الغنى والجاء والسلطان ولا تصيب هذه الأشياء لأصحابها إلا بالعافية وقد قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها العافية أيها الأحبة تعني السلامة من كل مكروه في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة فعافية الدين سلامة المؤمن من فتن الشبهات المضللة أو المضلة وفتن الشهوات المحرمة وعافية الدنيا السلامة من كل ما يكدر العيش الدنيوي من الآلام والأسقام والأوجاء والأحزان وعافية الآخرة السلامة من غضب الله وناره ونيل رضوانه وجنته فالعافية بمعناها العام مطلب ديني ومطلب دنيوي ومطلب أخروي ولذلك كان لها بين المطالب الإنسانية أهمية عظيمة ومكانة سامية أيها المسلمون إن محافظة الإنسان على العافية والسلامة في دينه تكون بفعل ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه والبعد عن المشتبهات يقول عليه الصلاة والسلام ما أهل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا قول الله تعالى وما كان ربك نسيا وقد قيل من اتقى الله لبس العافية وحمد العاقبة كما يكون المسلم في عافية من دينه ما دام يسأل أهل العلم الموثق الموثوق بهم فيما أشكل عليه عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويلتزم المرء الاعتدال في دينه بفهم مبادئه السمعة وتشريعاته الحنيفة والتورع عن الخوض في الشبهات فيكون في مأمن من المفاهيم الخاطئة ومن أسباب العافية في الدين أن يحافظ الإنسان على ستر الله تعالى عليه قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف أو يكشف ستر الله عنه حديث متفق عليه ويحافظ الإنسان على نعمة العافية في بدنه باتباع الأنماط الصحية قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الترمذي والتداوي من الأمراض من أسباب العافية في البدن فقد جاءت الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه وقالوا يا رسول الله نتداوى قال نعم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الحرم يا من ترجون من الله العافية يا من ترجون من الله العافية تشكروا الله تعالى على نعمه يدم عليكم عافيته فإن الشكر يزيد النعم ويحفظ العافية قال عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ أي أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره فليبدأ يومه فليبدأ المسلم يومه بشكر الله تعالى على العافية أيها المسلون إن سؤال الله العافية تقدير لنعم الله تعالى العظيمة واعتراف بهاجتك إلى دوام لطفه وعافيته وهذا مما يحبه الله عز وجل فلنكثر من دعاء الله تعالى سائلين العافية فإن ذلك من أفضل الدعاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافية أخرجه الترمذي وأحمد وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من زوال النعمة وتحول العافية فيقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف أقول هنا أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وقال صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك فيا من ألبسك الله تعالى ثوب العافية ومن عليك بصحة البدن وسلامة الدين عليك أن تغتنم أوقاتك بالعبادة والطاعة وفعل الخير وبذل المعروف للناس وكل ما يقربك من ربك ويضاعف لك حسناتك ويرفع لك درجاتك فتكون من الشاكرين لتدوم لك العافية فلا تنقطع وتزداد فلا تنقص اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين دكا da بوديا سنتبتك الله wanda yawa bayansa ni'imomi waɗanda ba sa ƙididdiguwa daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya yi gaba ita ce ni'ima ta al'afiya da hauta muna cewa lafiya muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda ke ba shi da abokin tarayya kuma muna shaidawa annabi Muhammad shi ne shugaban dukkan talikai zaɓaɓɓe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da shari'a da addinin musulunci da alkur'ani da sunna Dukkan wanda ya bi hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to zai rabauta da alkhairai na duniya da lahira tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah masu girma waliyai da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan wani ne wa kaina wasiya da ku baki daya da takawa da kiyayar dokokin Allah da jin tsoron Allah Allah ta'ala yana faɗa a bakin ɗaya daga cikin annabawansa yake gaya wa al'ummarsa ya ce fattakullaha wa ati'un ya ko mutane na ku ji tsoron Allah ku yi mun da'a wattakul ladhi bi mata ta'lamun ku ji tsoron Allah wanda yayi muku ni'ima da abin da kuke gani na dangogin ni'ima daban-daban alladhi bi mata ta'lamun ni'imomin da Allah ya muku ga sanan ba su da iyaka yan uwa musulmi daga cikin ni'imomin Allah ta'ala mai ni'imtawa ga bayinsa kamar yadda muka ce cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙididdiguwa da Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku diddige ku ƙididdige ni'imomin Allah ɗaya bayan ɗaya ba za ku iya kaiwa ƙarshe ba ni'imar da Allah ya yi wa bayinsa ba ta da iya ku sani daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya ga bayinsa ita ce ni'matul afiya ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ta lafiya wannan ni'ima ta lafiya tana cikin mafi girman ni'ima da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ita kuma yake umarta mummune da roƙon Allah wannan ni'ima domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa da dama yana roƙon Allah al'afiya yana roƙon Allah al'afiya ni'ima ta lafiya a cikin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yana roƙon Allah ni'matul afiya haka ma a wajen sallah daga cikin addu'arsa ta buɗe sallah cikin addu'a na al wanda in zai bude sallah yakan yi addu'a yakan yi in ya zo sallah yayi kabbara goma yayi hamdala goma yayi tasbihi goma yayi hailala goma yayi istighfari goma kuma sai ce Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udhu billahi min dhiqil maqami yawm al-qiyamah manzo Allah yana yin wannan addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin addu'o'i da yake yi na buɗe sallah bayan ya yi kabbara guda goma Allahu akbar ya yi hamdala guda goma alhamdulillah ya yi tasbihi goma subhanallah ya yi hailala goma la ilaha illallah ya yi istighfari goma astaghfirullah kuma sai wannan addu'a sai ce Allahumma firli ya Allah ka gafarta min ni ka shiryar da ni warzuqni ya Allah kai mun arziki ka azurta ni wa ka bani lafiya sai ya ce a'udhu billahi min dhiqil maqam ina neman tsare a wajen Allah daga kunci na tsayuwa yawmal qiyamati rana alkiyama kunci na tsayuwar alkiyama idan aka tsaya alkiyama ka san dai akwai takura ko halittun Allah baki daya duk sun tsaya a waje daya dukkan wata halitta da Allah ya halitta sai ta tashi gaban Allah ranar alkiyama sai manzo Allah yake ta ya ubangiji ina neman tsari a wajenka saboda matsatsi na wannan rana da kunci zik almakam a wannan tsayuwa manzo Allah yana neman yana roƙon Allah al'afiyata cikin addu'arsa ta buɗe sallah haka nan yayin da yayi sujjada ɗaya in ya da'i zauna kafin yayi sujjada ta biyu yana yin addu'a yana ta Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wannan addu'a da ake yin an yi sujjada an zauna kafin a kuma komawa sujjada ta biyu wannan yana cikin addu'o'in da ake Allahumma firni warhamni ya Allah gafarta min kai min rahama, sai ce wa'afini ka bani lafiya wahdini ka tabbatar da ni akan shari'a warzuqni ya Allah ka azurta ni kaga anan ma yana roƙon Allah al'afiya dukkanin sallah ta nafila da ta farilla sai yayi wannan addu'a tsakanin sujjada guda biyu idan yana sallar wutiri sallar dare ta shafa'i da wutiri manzo Allah yana yin addu'a irin addu'ar da muka saba muna jinta kullum in ana sallar wutiri Allahumma hadina fi man hadait ko Allahumma hadini fi man ya Allah ka shiryar da ni cikin bayin da ka shiryar da su sai yace wa afini fi man afait ka bani lafiya cikin bayinka da kake ba su lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a cikin addu'o'insa da ike yi na yau da kullum yana roƙon Allah yana cewa Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina اللهم عافني في سمعي يا الله كباني لا فيها أجينا اللهم عافني في بصري يا الله كباني لا فيها أجنينا وانا هنا تشين أدو عند من ذا الله يكي نسافي هذا مريتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينعين الدعاء تكين أدو إنسا في هذا مريتي وان كل يكي تكين الدعاء تأذكار الصباح والمساء ينأتي اللهم إني أسألك العفو والعافية يا الله أنا رقمك أفوى دلافية في الدنيا والآخرة a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata ya Allah ina roƙonka afwa da lafiya fi dini a cikin addini na wa duniyaya da duniyata wa ahli ya Allah ina roƙonka lafiya a cikin iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma sur aurati ya Allah ka sitirce al'aurata abinda bana so a gani abin kunya nawa ya Allah ka rufa mun asiri wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni daga duk abin da nake tsoro wannan yana cikin addu'o'i na safiya da da mareci Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah ya Allah na roƙonka afwa da lafiya a duniya da lahira lafiya ba iya ta jiki ba in an ce lafiya ba yana nufin lafiyar jiki ba lafiyar komai in an ce ma lafiya ka san ma'anar ta ai komai ya zama daidai shine ma'anar lafiya ya Allah na roƙonka lafiya a duniya da lahira duniya ta da lahira ta Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi ya Allah ka bani lafiya a cikin addini na ya Allah ka bani lafiya a cikin rayuwata ta duniya wa ahli ya Allah ka bani lafiya cikin iyalaina su zauna lafiya wa mali ya Allah ka bani lafiya cikin abin da ka bani na arziki Allahumma sur aurati ya Allah ka sitirce al'aurata ma'ana ka rufa min asiri duk abinda bana so a sani nawa abin kunya ya Allah ka rufe min kada wanda isani wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni daga duk abin da nake tsoro ka ji cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na safiya da mareci ba ranar da baya wannan addu'a safiya da mareci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a da yake in yazo kwanciyar barci yana addu'a yana cewa Allahumma anta khalaqta nafsi ya Allah kai ka halicci rayuwata kai ka halicci raina wa anta tawaffaha kai ne kuma za ka karbi rayuwata ya Allah laka mamatuha wa ma'ayaha da rayuwata da mutuwa duk a hannunka suke ya Allah in ahyaitaha ya Allah in ka raya ni bayan na kwanta ka tayar da ni ka bani ƙari a cikin rayuwa fahfazha ka kiyaye rayuwata wa in amattaha ya Allah in wannan kwanciya ta wata zamo tafiya zan yi lahira daga wannan kwanciya faghfir laha ya Allah gafarta mu Allahumma inni as'aluka al'afiya ya Allah ka bani lafiya wannan kwanciyar bacci kenan in za mu ka kwanta bacci ma kana roƙon me lafiya Allahumma inni as'aluka al'afiya in za a kwanta bacci kana roƙon me Allah lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a yayin kwanciyar bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yayin da yake salla ga mamaci in mutum ya mutu cikin addu'ar da ake yana ce Allahumma afihi wa afu anhu ya Allah wannan mamacin afihi ka bashi lafiya wace iri lafiyar kabari ya samu aminci a kabari shine lafiya ya Allah wannan mamaci Allahumma afihi ka bashi lafiya manzo Allah yana roƙa wa mamaci lafiya ashe har wanda yake kabari yana buƙatar me lafiya ba iya nan ba har a cikin ramin kabarinka kana buƙatar lafiya saboda haka manzo Allah yana roƙa wa mamata in yana mu sallah Allahumma afihi wa afu anhu ya Allah ka ba wannan mamaci lafiya ya Allah ka yi masa afuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in yaje makabarta ziyara ziyartar makabarta yana yin addu'a ya ce assalamu alaikum ahlar diyari min almu'minina wal muslimin in ya je makabarta sai ce ina muku sallama ma abota gidaje gidaje haka ahlar diyari yake cewa wanne ne gidan shine kabarin ma abota waɗannan gidaje ina muku sallama assalamu alaikum ahlar diyar min almu'minina wal muslimin daga mummunai da musulmi wa inna insha Allahu lalahikuna mu ma muna nan sha Allahu tafe za mu zo mu tadda ku sai manzo Allah ya ce as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah da mu da ku duk Allah ya ba mu lafiya mu da muke waje da ku da kuke cikin rami kuke ƙasa duk Allah ya ba mu lafiya as'alullaha lana wa lakum al'afiya wannan addu'ar da manzo Allah yake kenan in ya je ziyartar makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya wa sahabbansa wannan addu'a ta neman lafiya ya zo a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ayyu du'ai afdal ya ma'aikin Allah wace addu'a ta falala in zan roki Allah me ya kamata in yi addu'a sai manzo Allah yace da shi sallallahu alaihi wasallama salillahi al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ka roki Allah afwa da lafiya duniya da lahira thumma atahu al-ghad washe gari mutumin ya kuma dawowa yace ya nabi Allah ya annabin Allah ayu du'a ya afdal wace addu'a ta falala in zan roki Allah qala ma'aikin Allah yace salillah al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah ka roki Allah afwa da lafiya duniya da lahira fa idza u'tita al-afiya in Allah ya baka lafiya fi dunya a duniya da lahira faqad ai ka rabota ta biya in ka samu lafiya duniya da lahira kad aflahta ka bauta bukata ta biya kaga manzo Allah yana koya sahabbai dan za su adda su roki Allah lafiya Abu Malik al-Ashja'i ya rawaito daga mahaifinsa yake cewa kana rajulu idza aslama idan mutum ya zo wajen manzo Allah ya musulunta ya karba addinin musulunci allamahu as-salah sai manzo Allah ya koya masa sallah sai ya koya masa sallah thumma amarahu an yad'uwa bi ha'ula'i al-kalimat sai ma'aikin Allah ya ce kuma ka riƙa yin wannan addu'a idan mutum ya musulunta a farkon abin da manzo Allah yake koya masa na ibada ita ce sallah sannan kuma sai ya koya masa wannan addu'a sai ya ce kai wannan addu'a ka ce Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni sai manzo Allah ya ce kai wannan addu'a addu'a da ake koya farkon wanda ya shiga musulunci ke, haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi ni'imata al'afiya wato lafiya kenan ita ce mafi girman ni'ima da Allah yake azurta bayi da ita ta fi dukkan wata ni'ima Allah ya baka tilin arziki ka mallaki abubuwa da yawa a duniya Allah ya baka mulki ka mallaki garuruwa manya-manya Allah ya baka matsayi a cikin mutane in baka ba a baka lafiya ba wannan duk ne domin ba za ka rabauta ba da me da jin daɗin wannan ni'imar da kake da ita ta dukiya ko ta mulki ko ta matsayi duk ba zai maka amfani ba sai da me sai da al'afiya sai da lafiya ko dai lafiya ta jiki ko kuma lafiya ta kwanciyar hankali Allah ya baka arziki kuma ya zamo arzikin bai hana kai wa Allah da'a ba Allah ya baka arziki ya baka lafiya arzikin bai zamo maka sanadi na saban Allah ba kaga baka da lafiya kenan wannan arzikin bai zama sababin lafiyarka ba ya zama sababin musiba da cuta gare ka duk arzikin da yake hana ka bin Allah ba na lafiya bane duk arzikin da zai sanya ka ka saba wa Allah ba na lafiya bane sunan shi cuta hakanan mulkin da Allah zai baka in babu lafiya ba kwanciyar hankali ya zama shirme domin ba za ka yi mulki yadda kake so ka ji daɗi ba kamar yadda muke gani yanzu ko an baka mulki in ba kwanciyar hankali to ina daɗin yake saboda haka ni'imar lafiya ta fi kowace irin ni'ima ko Allah bai azurta ka da sisi ba ya azurta ka da zaman lafiya to ai ka rabauta me kake bukata haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace man asbah minkum aminan fi sirbi duk mutumin da yake da kwanciyar hankali yana da inda zai je kwanta ya tashi lafiya ba ba ba fargaba mu'afan fi jasadi Allah ya baka karfi zaka fita da safe ka je ka ka zuba kankare ka je ka yi saro ice ka je ka yi wane ne ka yi sana'a ka samu abin da za ka ci da iyalanka inda ta yau mihi kana da abincin yini daya a gidanka sai manzan Allah ce faka anna ma haizat lahu duniya bi hazafiriya to ka ai Allah ya baka duniya baki ɗayanta da sassanta duka an baka me kake bukata da ya wuce wannan kana da yadda za a kwanta ka tashi cikin aminci jikinka lafiya za ka kai kawo duk inda kake so a yini kana da abincin da zaka ci zuwa faduwar rana me kake bukata bayan wannan wani arziki kake so Allah ya baka lafiya manzo Allah ya ce fa ka'annama hizat lahu dunya bi azafiriha ai kamar an baka duk duniya ne baki ɗayanta me kake bukata wannan ita ce zaman lafiya amma an Allah ya baka duk dukiyar duniyar nan kana fama da cuta wanda za ta hana ka ka ci wani abin a ce an hana kaza an hana kaza an hana kaza sai dai ka ci zogale sai dai ka abin nan to ina magana ina daɗi ga dukiyar amma ta zama shirme kaga ai ba daɗi Allah ya baka mulki ka zama kafi kowa mulki amma ba zaman lafiya ina daɗi kenan daɗin shine zaman lafiya al'afiya ita ce komai haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ƴan uwana kamar da muka bayyana zaman lafiya da ake nufi ba wai a jiki kadai ba a dukkan sha'aninka ka zauna lafiya a dukkan sha'aninka ka zauna lafiya hankalinka kwance ba ka cikin rudu da rudani a cikin addininka kana da kwanciyar hankali ka rike alkur'ani ka rike hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya Allah ya zaunar da kai lafiya baka da hadama baka da kudayi wanda yake ya wuce kima duk abin da ka samu zaka ce alhamdulillah to me kake so da yawancin Allah ya baka lafiya shikenan kawai ka bautawa Allah ka jira tafiyar ka lahira ka je gamu da ubangiji ka samu sakamako wannan shine zaman lafiya saboda haka ka samu zaman lafiya a cikin addininka shine ka zama musulmin da yake kan tafarki madaidaici ba rudadde ba ba wanda yake bugawa can i buga can yau yana tare can gobe ka rasa inda to wannan musiba ce wannan ba zaman lafiya wani Allah ya masa san addini amma kuma bai samu zaman lafiya a cikin addinin ba dan me saboda ya buga can gobe ya buga can ya kasa nutsuwa ya fahimci wai menene addini kaga wannan bai samu zaman lafiya ba ga addinin amma ba da zaman lafiya a ciki zai iya fadawa cikin masifa da zai zamo masa halaka lafiya a duniya Allah ya baka iyalai da kwanciyar hankali ba fitina a gidanka Allah ya azurta ka da abin da zaka cika ciyar da iyalanka shikenan wannan shi ne zaman lafiya haka nan kuma zaman lafiyarka a kiyama ka je gamu da Allah alhali ka je da tauhidi ingantacce ka je da shirka ba ka je da aiki na da'a ko ya ita kuwa da kuma karancin saban Allah to ka tafi lahira ka samu lafiya kenan a can kowane ana da bukatarsa don ka kubuta daga azabar Allah ranar gobe kiyama in ka samu wannan to ka samu zaman lafiya yan uwana ga kusan wannan shi ake nema a rayuwa baki ɗaya? ko akwai abin da ya wuce wannan shi yasa manzon Allah yake yawan addu'a al'afu wal afiyata in ka gane wannan to ka rike wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi ka roki Allah as-salamata wal afiya kullum kuma hanyoyin da zai tsare maka wannan ka samu zaman lafiya shine na farko dai ka kiyaye abin da yake wajibi a addini kai wa Allah da cikin abin da aka wajabta maka ka nisanci abin da Allah ya hane ka sai ka zauna lafiya haka manzo Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal duk abin da Allah ya halatta a ƙur'ani a littafinsa shine halas wa ma harama fa huwa haram abin da Allah ya haramta shine haram ka riƙe abin da yake zahiri abin da ka sani a cikin addini in ka riƙe sai ka zauna lafiya kada ka bi shubaha kada ka bi maganganu waɗanda suke baka iya fahimtar me ake faɗa ka riƙe abin da yake zahiri abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ko ran manzon Allah ta sallama gashi nan a fili duk mun sani kar ka shiga wasu abubuwan da ba a gane ma'anarsu kar ka shiga cikin abubuwan da suke da rigima a cikin addini ka tsaya abin da yake wazih a fili sai ka zauna lafiya sai manzan Allah ya ce wa ma takata anhu fa huwa afiya abin da Allah ya saukar na Qur'ani abin da Allah ya aiko annabi da shi shi yace mu yi duk abin da ba shi ba Allah bai wato dora maka wani abu ba wannan da Allah ya shiru to ya baka cikin lafiya kai ma ka rike abin da yake zahiri ka zauna lafiya sai ce faqbalu min Allah al'afiya ku rike lafiyar da Allah ya baku ta alqur'ani da sunna ta addinin da yake gashi karara kana iya fahimta me musulunci musulunci shine abin da Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a qur'ani musulunci shine abin da manzo Allah ya koyar da al'umma shikenan sai ka zauna lafiya sai yake faqbalu min Allah al'afiya fa inna allaha lam yakun nasiyan Allah baya mantuwa sai ya karanta wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa ku rike abin da yake na fili addini don ku zauna lafiya Allahu akbar wannan hadisi kaga muna da bukatar sa yanzu ko ba haka ba sai yace ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal abinda Allah ya sauka a Qur'ani shi yace ku rike na halal wa ma harrama fa huwa haram abinda ya hana shi yace ku nisanta sai yace wa ma sakata anhu fa huwa afiya abinda Allah ya shiru kuma ku yi shiru ku rike abin da yake gashi nan a fili me kake bukata bayan qur'ani me kake bukata bayan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka bukata wani abu yace in ka rike wannan shikenan sai ka zauna lafiya sai ce faqbalu min Allah al-afiya ku rike wannan afiya da Allah ya baku dan me kar ka je ka fada cikin abin da zai kawo rudani ka kasa gane hanya shikenan kuma nas'alullah al-afiya Allah ya tsare mu sai mutum ya shiga wani wani babi daban saboda haka masu hikima suke ta mani takallaha labisal afiya duk wanda ya yayi dokokin Allah zai zauna lafiya wa hamidal aqiba kuma karshen sa zai kyau saboda haka daga cikin hanyoyin zama lafiya shine duk abin da baka gane ba na addini ka tambayi malaman da ka aminta da su domin Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan akwai abin da baka gane baka tambaya dan ka gane ka tambayi amintattu wanda ka aminta cikin maluma to sai ka zauna lafiya karka yi addini da ka karka yi addini da ka sannan kuma daga cikin asbabul afiya hanyoyin da ake samun zaman lafiya shine mutum ya ji tsoron Allah cikin abin da yake aikatawa ya ji tsoron Allah cikin abin da yake aikatawa na saban Allah domin manzo Allah ya faɗa yake kullu ummati mu'afan illa al mujahirin Allah yayi afwa ga wannan al'umma baki daya banda waɗanda suke fito na fito da Allah wanda suke bayyana sabo su kan ba ta cikin zaman lafiya kenan zaman lafiyar ka a matsayin ka na dan adam ko da zaka yi sabo in kai ka tuba ka ji tsoron Allah kar ka saba wa Allah kuma ka fito waje kana faɗa to wannan baka da zaman lafiya Allah ba zai kyale ka ba domin Allah baya so sai ce wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu ar-rajulu amalan bil-layl yana daga cikin abin da Allah baya so almujahara bayyana sabo mutum yayi wani aiki na sabo cikin dare thumma yusbah wa kastatar Allah bayan Allah ya masa tara ba wanda ya sani sai Allah sai ya fito yana gaya wa mutane amiltul ta kaza wa kaza ai dai mun yi tsiya an yi kaza da kaza to Allah baya son wannan wa kad bata yasuruhu rabbu alhali Allah ya mai tara Allah baya son wannan duk wanda yake wannan ba zai zauna lafiya ba wanda yake fito na fito da Allah ya saba wa Allah kuma ya fito yana faɗa Allah baya son wannan dukkan wani sababi na zaman lafiya na jiki na addini mutum ya yi riko da shi daga cikin sababi na zaman lafiya na jiki shine abin da kake ci ya zamo kana da me kana da basira wajen abincinka manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala abnu adama an sharra min batni dan adam bai taba cika wata salka ba miji sharri fiye da tumbinsa fiye da tumbi da Allah ya halitta masa ma'ana cin abinci in kana so jikinka ya zauna lafiya to shi ma ka kula da abin da kake ci manzan Allah ya ce bi hasab ibn adam luqaymat ko akalat ai ya ishi dan adam ya ci dan abinci kadan yuqim nasulbahu da zai samu tsayuwa ya ci gaba da harka ma'ana hatta wajen lafiyar jiki sai da aka koya mana addinin Allahu akbar wannan kuma shekara ana magana dubu ɗaya da ɗari hudu kenan da doriya lokacin da watakila ba ma watakila ba waɗannan da muke ganin su suka san ilimin kaza ilimin kaza ina suke a lokacin shekara dubu da ɗari hudu ba labarin su a duniya amma mu addinin mu ya koya mana zaman lafiya an kana jikin ka ya zauna lafiya to manzo Allah yake ka kula da abin da kake ci yace ya ishi dan adam ya ci dan abin da zai ci domin ya samu kuzari sai ce in ko sai ka ci ba mahala mahalata dole sai ka ci da yawa to ka raba cikin ka gida uku ka ci abinci kashi ɗaya ka sha abin sha kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ka bari dan numfashi wannan sai isa jikinka ya zauna lafiya wannan kenan ya tarbiyya ce ta cin abinci ma domin me ka samu lafiya ta jiki kenan sannan kuma mu yawaita addu'a yana da cikin asbabul afiya roƙon Allah lafiya da manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wa sallam yanzu wannan addu'o'in da na karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin mu sun taba ji ko sun sani amma ba ta yi ba ta yi mutum nawa ne zai zo kwanta bacci ya yi addu'a mutum nawa ne zai wayi gari bayan sallah asuba ya yi askar na safiya mutum nawa ne zai yi yammaci bayan la'azar ko bayan magarba ya zauna ya yi addu'a ya yi askar illa kalilan duk ana tun ana ta shirme wani ma in ya bar masallaci bai yi addu'a ba in ya je sai ya zauna a bakin hanya yana kallon mai wucewa yana kidaya jama'a yana lissafa masu amma bai zauna ya yi askar ba kaga wannan asara ce ba kaɗan ba mutum zo kwanciyar bacci ba zai yi addu'a ba ba zai addu'a ba addu'o'in da manzo Allah ya koya mana musamman waɗannan da muka mutum ya zo sallah amma duk azkar da ya kamata ya baya yi wannan asara ce ba kaɗan ba manzan Allah ya gaya mana cewa idan ɗayan mu ita ce daga bacci ya roƙi Allah ya yi addu'a ya ce alhamdulillahi labi afani fi jasadi tunda na tashi an na iya zama to na gode wa Allah wanda ibani lafiya a jikina wa radda alayya ruhi ya damun da raina wa azina li bi zikrihi kuma ya bani iko in ambace shi wannan addu'a tashi daga bacci ko ɗaya daga cikin addu'o'in tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikrihi wannan ɗaya daga cikin addu'o'in ka tashi daga bacci ba yau kana tashi zumbur sai ka miƙe ba a'a kai in ka tashi sai ka zauna kuma sai ka yi addu'a kuma sai ka miƙe haka ake yi ko ba haka ba ina likitoci suna gaya mana mu haka ko sun ce yana daga cikin illa ga lafiyar mutum yana kwance in ya farka kawai yayi ne daga kwance ya miƙe tsaye ashe addinin mu ya koya mana zaman lafiya na jikin mu aka ce a'a kar ka miƙe sai kai ne sai kai addu'a in ka tashi daga bacci ka zauna tukuna yi addu'a daga cikin addu'o'i da yawa na tashi daga bacci shine wannan alhamdulillah allazi bani. fi jasadi Allah na gode da ka bani lafiya har na iya miƙewa na zauna wa radda alayya ruhi ka damun da raina baka dauke na tafuwa wa azina li bi dhikri ka bani iko na ambace kai Allah nagode wannan addu'a ta tashi daga bacci sai kuma ka miƙe subhanallah wallahi malam mutumin da bai karanta addini ba zai yi wato ba karama asara ba alherai da yawa za su wuce masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana addu'a lokaci wato bayan lokaci gurabe da dama daga cin addu'ar da ya koya mana akwai addu'ar neman tsari daga ɗaukewar lafiya in Allah ya baka lafiya da zaman lafiya ka roƙi Allah dawwamarta ka roƙi Allah kada ya karɓe maka ita manzo Allah yana addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina neman tsari a wajenka ya Allah kada ka ɗauke min ni'imar ka da kai kada ka ɗauke min ni'imar ka sai mun ya ubangiji zawalin ni'ma gushewar ni'ima ni'imomi ba su da iyaka kana gani lafiya lau kenan ya zanto ba ka gani kamar an ɗauke wuta ya kake ji ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana kai kawo lafiya lau kawai ka fita bakin titi dan adadi ta tun kuɗe ka kenan sai ka dawo sai a ce ai an samu kaza sai kai wata shida kana zaune a gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ya kamata kai addu'a ko ba haka ba ni'imomin da Allah ya maka roki Allah ta dawwama ka roƙi Allah tsari kada Allah ya ɗauke ma wata ni'ima cikin nemomin da yi maka Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik ya Allah ina neman tsari a wajenka daga canjawar lafiya da ka bani ya Allah ka dawo min da lafiya da ka bani wa fuja'ata niqmatik ya Allah ina neman tsari a wajenka kada ka kama ni da laifina fuja'a fuja'atu niqma kana saba wa Allah in Allah ya ga dama ba zai kama ka ba wallahi zai kama ka amma yayi maka talala ne ya bari ka yi ana rubutawa ka yi za ka je ka tsaya a gaban Allah sannan a ce karanta littafinka da kanka ya ikra kitabaka ko ka fa bi nafsika al alayka hasiba karanta sai ka karanta nayi kaza nayi kaza Allah shi yasa ya kyale ka amma da ya ga dama in ka yi daya sai a kama ka da daya shikenan kuma ai magana ta kare ba za ka kuma yi ba to amma Allah ya kyale ka sai kake roƙon Allah ya maka afuwa kada ya kama ka da laifuffukanka wa jami'i ya Allah ina neman tsari a wajenka da dukkan ainihin abin da zai jefa cikin fushinka wani mutum ya zo wajen manzan Allah ta asami ya rasu rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi ina son roki Allah me ya kamata in faɗa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi zan roki ubangiji me ya kamata in faɗa kaifa aqul sai ce qul allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni subhanallah kalmomi guda nawa hudu masu sauki ya zo ya rasulullah ina so in yi addu'a koya min ya ce in roki Allah yace kul kace allahumma firli allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni sai ce fa inna ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak in wa'annan hudun sun tattara maka duk duniya da lahira to me kake bukata a duniya ba arziki ba me kake bukata a lahira ba gafara na zunubanka ba me kake bukata duniya da lahira al'afiya zaman lafiya duk wannan in ka faɗa guda hudun nan ka roƙi lahira ka roƙi duniya duka an haɗa maka saboda haka mu yawaita addu'a mu roƙi Allah al'afu wal afiyata fi dini a fi dini wa duniya wal akhirah mu roƙi Allah sannan mu ji tsoron Allah cikin abin da muke aikatawa mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana ni'imomi da yawa daga cikin godiyar ni'ima shine kada mu saba wa Allah mu yi masa da'a cikin dukkan abin da ya hore mu mu ne santa daga abin da ya hane mu muna roƙo Allah ta'ala ya mana afuwa cikin kurakuranmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya a jikinmu ya ba mu lafiya cikin iyalanmu da arzikinmu da dukkan abin da ya azurta mu da shi Allah ya dawwama mana da lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan damuwa da bakin ciki da dukkan wani abin tsoro Allah ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasarmu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ta'ala halin da muke ciki a wannan ƙasa na firgice da damuwa ya Allah ka yaye mana Allah ka yi mana albarka cikin kasuwanninmu daga gonakinmu hali na matsi Allah ka yaye mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمنا في ديارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات واشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله